faslun rabewa azziharu abinda ake ce mazihari wannan maza yan uwa mai bi a hankali ba Allah wannan karatun zalla muni ne inda zihari ne ba ruwan mata kuma muna kuskure azziharu abinda ake ce mazihari littafai da yawa tana zuwa su bayani akan zihari zihari Allah ma ya ce ya yi bayani akan zihari wallazina yadhharuna min nisa'ihim tashbihu mubahatin bi mu'abbati bi mu'abbadati tahrimi dole akari wannan larabcin da kyau tashbihu mubahatin shine mutum ya kamanta macen da aka halatta masa bi mu'abbadati tahrimi da wanda yake har abada in su kadai suka rayu a duniya babu aure tsakaninsu to in yi wannan yi banna ita mace ba ruwanta ita mace ba ruwanta don ta kamanta wani da mu'abbalata ta ne ba fin da ya ta ba ta da wani aiki a kanta amma namiji wannan karatun zallan maza ne yana da matsala yanzu misali mutum kawai ya dubu matan shi wani abu na matan shi ya kamanta da ta ishi saboda ya gama tana yi mace kawai ta kalli wani abu namijinta ko na yarta sai ta kamanta da na mahaifinta shi ma kawai sai ya kwasa saboda bayi da abin yi dama to wannan ya bari idan mutum ya rayu a duniya babu wata mace ko kwara sai ya shirya zai aure ta ne zai aure ta sai dai dawo sharar masallaci تشبيه الجملة أو البعض بالبعض أو الجملة بالبعض masu sukan ce tashbihul kulli bil kulli aw kulli bil juz'i al juz'i bil kulli aw kulli bil juz'i mala ya kawo kashi uku ne amma kashi hudu ne ai tashbihul jumlati mutum ya kamanta matan nashi da wannan da tahmiri eh, tahrimi kamantawa na gaba daya ya kamanta matashi da mahaifiyar shi kamanta matashi da kanwar shi awul ba'du bil ba'di ko wani bangare na jikin mahaifiyar tasa hannu kafa kai hanci baki bil ba'di da hancin wancan ba'd bil ba'd kenan wancan ku kullu bil kull awul jumlatu bil ba'd ko ku kamanta mahaifiyar ta ta shiga baki daya da wani bangare na jikin mahaifiyarsa ko ko yarsa ko ko kan duk zakara zahara au gairahu ya ambaci baya ko bai ambaci baya ba wannan yana da muhimmanci saboda shi wanda ya bu a cikin alkur'ani ai ya kamanta bayan matan shi ne da bayan mahaifiyarsa so daka ba an kaidi ba ne wai kamanta bayan mahaifiya da mata ne kaɗai zahari a'a ko da bai ambaci baya ba kwata-kwata hannu kawai ya faɗa ya samu matsala an ji wannan ko to har yanzu ba a gama ba definition concept har yanzu ba a gama bayani akan me zaharin ba wa tashbihu bil ajnabiyyati riharun inda malikin talaqun inda gairi in ko ajnabiyya ce ai ba riga an baka ita mace ce kila tayi ma kana ga ya kamata ka aure ta ka zo kana ba matanka labari za ka ƙara mata Allah ya ma arziki kana da ɗanɗakin ka ciki guda za ka ƙara mata kuma kana iya ci da gidan domin wanda ki zai iya ci da mace ɗaya zai iya ci da mata biyu wanda Allah ne ya ce abinci mace abinci mutum da zai isa mutum na zai shi mutum biyu in kana iya rike gidanka to za ka ƙara mata in ka gaba ƙara mata ba to ba za ka iya rike gidanka ba ne. amma in dai gidanka da abinci ya sai ƙari abincin mutum guda zai shi biyu ce zan ƙara mata kuma na ga wanda muke so da fuskanki da fuskanta iri ɗaya kamanta wani abu na matanka da ajinabiya wadda ke da alakan aure tsakaninka da ita amma ba a baka ita ba a ɗora maka aure ba ne ziharu inda malik yamma malik ce zihari ya tabbata ka jawo makanka to nashi da sauki kila kuma ba sauƙi talaqun inda gairi sauran ɗaliban ɗaliban wanda ɗaliban sabai suka karanta da su suka ce a wannan ya sake mata saki guda ai ai wannan matar ta ya saki ta sai ta fara idda ina ruwa amarya ta zo hannunka ne ruwanci da kai wadda take kasuwa wadda take kasuwa na ruwanci da kai ita ita ko kuma sa rana aka yi ta za ka kasa ka daga ka kara daga ba sai daga ka aka wani mutum ta aiko maka da kaji ta zana bata mata lokaci ba za ka bata mata lokaci ba ita tana so ta san inda ta kai Allah ya ce mu ce mu tana neman ta makara ka san mutane miyan miyagu ne ko sai ka jana cewa auren wuri hadari ne to rashin shi kuma jinkirin auren ba a faɗi shi kuma hadari dukkan su ai hadari ne in ma hadarin ne Allah ya sauke wanda take gida wanda take kasuwa ina ruwanta kai da kace mamure kila ka samu kila tsallake ka ai ba ta gidan ake magana kana gama kana kamanta ta da wancan ajnabiyan ta ka ba ta take guda inda gairi amma wurin imamu malik ya ce a zihari a ladabtar da kai ai shi zihari ladabtarwa ne ba take ba ne wa ƙaunuhu inda namiji ya ce zaharuki ka zahari ibni an gulami zaharun sai ma laifin da fili wannan karatunmu ne mu kaɗan shafa maza babu laifi a karantar da mace don dai ta karantar da 'ya'yanta amma wannan mu ya shafa mu ne za a kwamfada mu za a daka yayin da namiji ya ce wa matarsa bayanki kaman bayan ɗana ko yaro na ziharun zihari ne bai karfito maka da abin fili wannan babin misali ne dai ya fito maka da abin fili ne a yi kaji mai wayo don boko ne wani naga. wai shin zuhari kamanta mata ne da muharrami ko ku kamanta muharramin da matan duk daya mu ci gaba fa ya halimu iskin istimta'u to ya koma ya ji daɗi da wannan matan haramun ne hatta yi kafira sai an hora shi hatta yi kafira sai ya kafa sai an hora shi to shi wannan horon fa wahiyar masharutatu a alazata mana eh, inna lillahi eh to ai za mu gani Na, na'am ya masharutatu wa hiya mashrutatun bil audi to shi wai wannan horon da za a yi mamiji ba za a hora shi ba za a hora shi saboda menene a'a an sharɗanta za a hora shi ne bil audi mutukar zai dawo don ya kwanta da matan in ba zai dawo ya kwanta ba ba to yi zuharun yi abu zai zuharun komi ba iyaka sai a zauna sai ta kai ƙara ta ga an saki ɗaya biyu uku hudu ta kai shi ƙara kotu shi nan alƙali sai ya nazari sai a kuma da hukuncin ilahi ya sanye da jima'i da ita sai a bashi a yi mishi nasiha a ce da da ita ya je jima'i da ita ya je wannan kafaran don yi jima'i da ita ai shi ne ma ne ce wahiyar mashrutatun bil'audi an sharɗanta wancan ziharin a hukuncin ziharin ne na kafara bil'audi matukar zai dawo ya ji daɗi da ita in ba zai dawo ya ji daɗi da ita ba ai shi kenan sai ya zama sa sai zamansa sai ka maka shi a kotu ita kuma an gano wannan ko me mashrutatun bil audi sai malai yace wa huwa al azmu ala al wata'i wa qila malai intaji wasu suka ce shine ninyan shi akan cewa zai dawo ya kwanta da ita wasu suka ce a'a ko da ma al intaki yana nufin ya rike ta dai ya zaunar da ita ya bata ci ya bata sha ya kula da ita koda wannan ne kadai ba yana nufin ya banzantar da ita bane in dai zai dawo ya kula da ita rika ji da ita kaman mata to ai ko wani abu ya faru wata rana an gano nan to duk waɗannan sharuɗin guda biyu in sun cika to ya je wannan kafara mutukar ya san zai rike ta a gidan ya kula da ita to wannan kafaran sai an hora shi mutukar ya san zai dawo ya kwanta da ita to sai an hora shi wa hiya murattabatun ita wannan kafara ta zihari ana yin ta ne bisa matakai ba bisa zabi ba don kafara kala biyu ne akwai lokacin da akan ce ko mutum ya kaza ko mutum ya kaza ko mutum ya kaza duk wanda ka zaba yayi akwai lokacin da za a ce ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza amma ba zabi aka baka ba in ka kasa wannan ne sai wannan in ka kasa wannan sai wannan to zihari na ciki yana da wannan matakin ne abubuwan da za a yi guda uku ne amma wanda ka zaɓa a a wanda in ka kasa wannan ne sannan wannan shine wahiyar murattaba fa ya'tiqu raqabatan laysa laha shirkatun sai ya yanta wuyayi wanda babu tarayya a ciki babu shirka babu tarayya ba baiwan wani da wani ne ba a'a baiwan mutum guda ne sifatu ha ma ta kaddama mala ya bayani siffan baiwan ya gabata lafiyayya shi nan kawai fa in lam in ya rasa baiwa kamar iri irin wannan zamanin nema ma baiwan. Samun baiwan sama shahrayn ne sai ya fafata azumin wata biyu fa’in fa walau bil ta biha laylan in ya kuskure yanke wannan azumin ko da da jin daɗi da macen ne da daddare tun nan mutum yi jima'i da matan shi da daddare ko cikin wata ramadana ne ya yi laifi ya ga bai karya azumin shi ba kada ke to shi na an ce in yi azumi ana nufin kada in jima'i da take nan da rana da daddare zan iya laɓewa babu komi to ko da da daddare ne ya yi to ya yanke ista ana fa ya fara samu illa an yi jidar raƙabata fayil zama sai in ya zama kasuwan bayi ne an ce an kawo bayi sai ce a ah, to alhamdulillahi zan koma baya ne wannan sittin ba zai yi woman ba dama da kirne goma saboda haka na ya jingina azumin sai jingina azumin sai ji su baiwan shi ke na sai ɗanta fa fa'in lam yastati in bai iya yin azumi ba a ta'ama 60 miskinan sai ci da miskinai sittin. Alama ma qaddamnahu kamar yadda muka yi bayani wato kowane miskini za a bashi mudu dabi eh ah ba an ba zai iya eh in ba zai iya ba bai lam ya sadiki la yana hama da ulsan zamani ka san mun ga ko ulsan zamani wani ulsan shi ba ta kashi sai ramadana Allah sauki in ba zai iya azumi ba shi ke. at'ama 60 miskinan sai ci da miskinai 60 alama qaddamnahu kamar yadda muka bayani baya shi ma ai abin da aka bayani baya shine a bada mudu na dabino kasan shi dabino zallan shi abinci ne masara ce dai ba abinci ba sai ka sai tana bukatun wani abu ya kamata a hada ta da wani abu ne wala wala yajuzu talfiqu rubawa ko gwama guda biyu aka fara ba a yi da shi ba ce to tunda wannan 60 60 ne yin wannan talatin wannan talatin talfit a ba yadda ba zuzurutun zallan madaran guda sai za ka yi ta yi wala yukaffiru al-abdu bil itqi in bawaye zahari to shi bai da hukuncin farko hukunci biyu karshe suke tare da shi hukuncin azumi da hukuncin ciyarwa shi ba zai yanta kowa wato ai shi ma to ya yanta wa shi ma yana lilo ko ba lilo yake ba shi kan shi lilo yake yi to sai malamin yace a to ban da shi wa yasihu ta'liquhu ala nikahi <laughs> Allah ya mutum ya inganta zihari ya cika in aka allaka shi da aure irin yadda muka karanta a baya a kaki in aka allaka saki da aure ya tabbata to shi ma haka zihari in aka ya shi akan aure an ka an yadda mutumin da ya ce shi wannan ko da shi da ita suka rage a saura a duniya in ya aure ta ku ba ya kake ta ba turan da aka ɗora mashi aure yana cewa fatiha to kafafu to da ya rataye karfe shi na zuwa ba zai aure ta ko kuma irin harshen da yaren da hausawa matasa suke amfani da shi na yau ya ce wance hawa da Allah ai ba class dina ba ne ko a ƙafa aka ɗaura mai ko zan yarbar kaddara ta sa huda wata rana sai dawo yace ce aiko wannan ta yi yaya suke shawara da kusa da shi ya ya ya ya ashe yayi sai ji ko su yayi ana shafa gobara ya kashi ai ta'liqat an allaka waɗannan abubuwa irin waɗannan mutum yake yayi bakin shi wallahi zai ji faɗa mu hada in mutum ya lafiya saki a kan mace to ana ɗaura mushi aure da ita to ta safu sai kuma ya sake biyan sadaki sai ta ɗaura wani sabon auren don wancan sadakin ya tafi ta ci rabi to shi ma haka zihari in mutum ya rataye zihari da auren wata to shi kenan to shi ma an karɓa shi ne malin ya ce fa'iza a ƙada lam yi jizlahul istin bi ha ta yi fasira idan aka ɗaura aure tana nuna a matan shi za a yi mata wanka a yi mata kulliya a kawo ta amma jima'i fa sai ya yanta bawa ko sai bayan kwanan sittin ya gama azumi yawwa to ai kaga ya safai ya kwana sittin ya azumi to sannan jima'i da ita saboda ya rataya zihari irin muɗancin matakan makaranta a baya a kan ta yake ko ya aure ta haka ne shi ke na magana ya tabbata an gane wannan ko wannan karatun rami shi mai tawa ne sai mu tashi al-li'an asulun fil an gane ko na'am um,